This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara a FM Nomad da kuma Dalol FM. ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata wato goma ga watan Nuwamba. shugaban najeriya na ganawa da manyan sakaturorin gwamnati to amma ba a samu tabbacin bayanin cewar zai sauke su daga aiki ko ba zai sauke su daga aiki ba ita kuwa majalisar tarayyar najeriya ta rikice ne har ma yan apc sun yi kokarin yin taro tsakanin su yanzu ko za su shirhunta na majalisar wakilai amma kuma abu yake har suka kusan ba hamma idan kuma muka leƙa kamaru taro ake na ƙasashe hudu don ƙoƙari na ceto tafkin cari. Za fara samun magantu wannan matsala da wannan tafkin Za kuma ku ji cewa yau fa take ranar jaddada amfani da ilimin kimiyya don ci gaban ɗan adam. Kamar kowace ranar talata, Halima Jimrau na tafa da shirin noma tushen arziki. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Za kuma wato yanzu kan ku gyara zama ku sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. A yau talata Firayim Ministan Birtaniya David Cameron ya yi kira ga kungiyar kasashen nahiyar Turai da ta samar da sauye-sauye gabanin zaben jin ra'ayin mutanen da kasar ta Birtaniya za ta yi kan makomar ƙasa a kungiyar. daga cikin bukatun da kamera ya gabatar akwai batun samar da kariya ga kasashen nahiyar da yawansu ya kai kashi daya cikin uku waɗanda ba sa amfani da kuɗin bai ɗaya na euro cameron ya kara da cewa idan har nahiyar za ta koma amfani da kuɗin na bai ɗaya baki ɗayanta to burtaniya ba ta cikin wannan tsari ya kuma taɓa batun cewa a samar da wani tsari da zai baiwa kasashen nahiyar damar kin amincewa da dokokin ƙungiyar da ba sa kare muradunsu firayim minista na birtaniya ya kara da cewa yana goyon bayan tafiye-tafiyen ma'aikata a tsakanin kasashen amma ya ce akwai bukatar gwamnatocin su samu karfin faɗa a ji musamman kan batutuwan da suka shafi shige da fice a ɗaya bangaren kuma ƙungiyar ta tarayyar ƙasashen nahiyar turai ta soki ƙasar turkiya inda ta ce ƙasar na gazawa a fannin tsarin dimokuraɗiyya da kuma walwalar faɗin albarkacin baki da barin mutane su yi taro dama dai an jingine batun shigar kasar turkiya cikin kungiyar ta turai har sai an kammala zaben da ake yi a farkon wannan watan zaben da ya sake baiwa jam'iyyar shugaba rajab tayyip erdogan damar mallake mafi yawan kujerun majalisar kasar kungiyar ta eu ta ce ta lura cewa kasar ta turkiya na da burin ta shiga kungiyar amma hakan ya ci tura domin yadda wasu ayyukan ƙasar ke hannun riga da wasu ka'idojin ƙungiyar ta eu daga cikin batutuwan da ake zargin ƙasar turkiyya da yi akwai yin katsalandan a bangaren shari'ar ƙasar da kuma musgunawa manema labarai haka kuma ƙungiyar ta yi fatan tashe-tashen hankulan da ƙasar ke fuskanta za su kawo ƙarshe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan takarar da ke neman zama shugaban kasa a uganda sun kaddamar da yakin neman su a hukumance yayin da kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta human rights watch ke kira ga hukumomin kasa da su tabbatar da an samar da damar da za ta saka kowane ɗan takara akan ma'auni ɗaya hukumar zaben ƙasar ta amince da 'yan takara takwas ne ciki har da shugaba yoweri museveni wanda ke neman yin tazarci a karo na biyar da kuma abokin hamayyarsa kizza besigye da ke tayin yunkurin ya gaya doke shugaba mai ci daga karagar mulki a ranar lahadin da ta gabata ne kungiyar ta human rights watch ta fitar da wata sanarwa cewa musgunawar 'yan sanda da hana 'yan jarida gudanar da ayyukansu da kuma magudin zaɓe na daga cikin ababen da suka janyo cikas a zaɓukan da suka gabata shi da shugaba museveni ya lashe zaben 2011 ne da kashi 68 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa idan aka kwatanta da na abokin hamayyarsa basege wanda ya samu kashi 26 wasu mutane da ake tsare da su a wani keɓaɓɓen wuri da ƙasar Australia ta samar domin masu neman mafaka a ƙasar sun kawo ƙarshen zanga-zangar kwanaki biyu da suka yi boren da ya samo asali daga mutuwar wani ɗan ƙasar Iran da ke neman mafaka a ƙasar. hukumomin australia dai sun kai jami'an tsaro tsibirin da ke ɗauke da cibiyar wacce ke kudancin tekun india bayan da masu boren suka cinna wuta a wurin lamarin da ya tilasta wa jami'an tsaro wato arcewa daga yankin hukumar shige da ficen kasar ta ce 'yan sanda sun sake karbe ikon cibiyar bayan da aka yi wata wato aka yi wata wajewa da waɗanda ake tsare da su sai dai sun ce sun ɗan yi amfani da ƙarfi kan wasu daga cikin mutanen da suka yi barazanar yin amfani da makamai akalla mutane biyar suka jikata ko da yake babu wanda ransa ke cikin haɗari daga raunukan da suka samu ɗin. jam'iyyar shugabar 'yan adawar ƙasar mayamma an san suci ta samu nasarar mallake kujerun farko a majalisar dokokin ƙasar a wani zaɓe da ake ganin za ta samu gagarumin rinjaye a ranar Lahadi ta gabata ne aka gudanar da zaɓukan a jiya litinin ne kuma hukumar zaben ƙasar ta sanar da cewa jam'iyyar nld ta lashe kujeru goma sha biyu a ƙaramin majalisar ƙasar da ke birnin yangon sanarwar ta biyo bayan jawabin da suci ta yi wa magoya bayanta wato a birnin na yangon na cewa tana da kwarin gwiwa jam'iyyarta za ta lashe zaɓukan sai dai a lokacin ba ta ayyana cewa sun lashe zaben ba domin ana kan ƙidayar ƙuri'u an son suci dai ta yi kira ga magoya bayanta da kada su ga 'yan takarar da ba su samu nasara ba. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ganawa da manyan sakatororin gwamnatinsa al'amarin da ake bayyanawa da wata alama shirin sauki akalla wasunsu, ita kuwa majalisar tarayyar ƙasar rikicewa ta yi saboda rigingimu iri-iri. bari mu fara da majalisar inda madina dauda take can kuma za mu ji daga gare ta kafin mu koma wurin umar faruk wanda yake fadar shugaban kasa madina to a majalisa dai gaskiya abubuwa sun sake rincaɓewa a game da batun kwakwaci din nan yanzu haka yan apc sun yi kokarin yin taro tsakanin su yanzu ko za su sulhunta na majalisar wakilai amma kuma abu yake har suka kusan ba hammata iska saboda wasu bangare na cewa dole ne a sauke shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai wasu bangare kuma na cewa shi shugaban majalisar wakilan wato kakaki yakubu dogara bai yi daidai wajen rabon kwamitocin ba a majalisar dattawa kuma can ma ɗin an sake rinshaɓewa domin akwai wasu 'yan majalisar dattawa da suka miƙe suka zo suka yi wa manema labarai jawabi cewa gaba ɗaya ma kwamitocin da shugaban majalisar dattawa bukola saraki ya naɗa su na majalisar kanshi ma ba a kan doka suke yin ta ba so akwai bayanai bayanai da suka taso da yawa ta bangarori da akwai waɗanda ke sukan cewa dokokin da ake amfani da su a majalisar dattawa magana na kotu saboda haka in ma an yi wasu kwamitoci kwamitocin nan ba su yi ba shi kan shi ma zaman shi shugaban majalisar dattawan ma ba a bisa doka yake zama ba to kaga majalisun duka biyu suna cikin wani rikici kuma wani abu ya jawo rikicin nan ba maganan naɗa shugabannin kwamitoci shi ya ja wannan rikicin. To a Alhaji Faruk akwai labaran da muke samu dangane da wato manyan sakatarori a Najeriya muna son ka mana ƙarin bayani. To a halin da ake ciki yanzu dai shugaban Muhammadu Buhari yana ganawa da manyan-manyan sakatarori wato permanent secretaries na duk ma'aikatu da hukumomin gwamnati na Najeriya amma ba a samu tabbacin bayanin cewar zai sauke su daga aiki ko ba zai sauke su daga aiki ba amma ganin irin wannan taro yana zuwa a daidai lokacin da za a rantsar da ministoci a gobe babu mamaki a ce kuma akwai wani garan bawul ko wani babban gyara da shi shugaba muhammadu buhari zai yi wa ma'aikatu na najeriya musamman tun da ya shaida wa ƙasa baki ɗaya cewar zai rage yawan ma'aikatu na najeriya shin wannan rage yawan ma'aikatun zai shafi yawan mayan sakatarorin da yake tare da su ko kuwa a'a daman akwai bukatar waɗansu su za a cire su ne daga aiki ko yaya wannan dai ba za a iya tabbatar da manufar wannan ganawar ba sai an kammala wannan taron tsakanin shi shugaban ƙasa muhammadu buhari da waɗannan mayan sakatarorin To a gaishe ku kamar yadda kuka ji yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin mai da ilimin kimiyya wani abu na kawo ci gaban ɗan adam a maimakon na hallaka shi. Kan haka ne na tuntuɓi tsohon shugaban hukumar makamashin nukiliya ta Najeriya Profesa Abubakar Sambo don ya mana bayanin alfanun ilimin kimiyya da aka san hakan sai ya fara da cewa. hakika ana amfani da ilimin kimiyya da fasaha farnoni daban-daban na cigaban na ɗan adam idan ka ɗauko da hakan samar da ruwa da samar da abinci da samar da lantarki da harkan gina gidaje da harkan sufuri su ana amfani da kimiyya da fasaha ne idan babu kimiyya da fasaha na adam ba zai cigaba ba to eh, gaskiyar magana eh, idan ma akwai illa da kimiyya da fasaha bai fi ɗaya ko biyu ba inda wasu ke amfani da na'urori wajen hallaka jama'a amma ko waɗannan ɓangaren ma abubuwan da ake amfani da su na ci gaban adam ya fi yawa ba su abin da muke nufi na koma harkar nukiliya harkar bom na sinadarin nukiliya ɓangare ɗaya ne shi ma a duniya na yanzu hukuma da ke kula da harkokin makamashin nukiliya na duniya sun fito da tsauran matakai game da amfani da nukiliya wajen hannu kaɗa adam. To amma kuma ma in aka biyu shi kan shi harkar nukiliya ana amfani da sinadarin nukiliya wajen bunƙasa harkar gona, bunƙasa harkar masana'antu, wajen yin bincike a gano inda ke da ruwa a ƙarƙashin ƙasa, a gano inda ma'azinai suke, har yau a harkar lafiya ana amfani da shi nukiliya saboda a zamani yanzu abubuwa masu amfani daga nukiliya sun fi abubuwan da ake amfani da nukiliya a yi illa gaba daya To da haka, Profesa kana ganin ware wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi don an karar da jama'a kan muhimmancin amfani da ilimin kimiyya wajen kawo ci gaba muhimmiyar rana ce ko an ruruta abin ne? A ƙwarar da gaske, muhimmiyar rana ce sosai domin kamar yadda na faɗa abubuwan da ɗan adam ya ci moriyan kimiyya da fasaha suna da yawa kwarai da gaske yau raka abu ne wanda yake za a zauna kamar walima a gode wa Allah sannan a daɗa tunani yadda za a daɗa faɗaɗa da bunƙasa ilimin kimiyya da fasaha tun ba ma mu ƙasashen da ci gaba sosai ba. To, Profesa, a matsayinka na masani dangane da abin da ya shafi makamashin nukiliya da makamin nukiliya, muna son ka mana fashin bakin muhimmancin nukiliya kamar yadda ka fara yi ka zayyana mana yadda za a yi amfani da nukiliya wajen kawo ci gaban dan adam duk da ike ana amfani da shi ila wajen kuma kera makamin nukiliya. Majin Hausa zai so ya san bambancin amfani da nukiliya da kawo. Mm. Akwai makamashi mm. akwai kuma makami mm. makamashi shi abu ne wanda ke ake amfani da shi na ci gaba mm. na farko dai shi ne amfani da sinadarin nukiliya a tashoshin lantarki wanda ke amfani da uranium saboda haka abu ne wanda yake amfani shi ya fi shi tsohon shugaban hukumar makamashin nukiliya ta najeriya Profesa bakar sambo ke fashin baki kan ranar mai da ilimin kimiyya abin kawo gaban dan adam a maimakon halaka shi bari mu kada kasar kamaru inda kasashen najeriya da taji da niger da kamaru ke taro kan yadda za a ceto tafkin chadi mai albarkatu iri-iri daga kafewa da kuma zama wata tungar 'yan boko haram garba awal gare ka da Jadawalin taron dai domin yanda ake samun canjin yanayi ne da ma yanda tafkin cadin yake raguwa na albarkatun da yake da shi musamman ma wajen arziki da wannan tafkin cadin ya kunsa a yanda kasashe guda hudu kamaru cadi nijar da tarihin najeriya suke amfanuwa da shi a halin yanzu kasashen sun dauki aniya na farfadowa da noma kamun kifi da kiwo wutsiyar na tafkin cadi dai jama'a sama da miliyan goma sha uku ne suke amfanuwa da wajen musamman ma wajen noma da kiwo da kamun kifi da ma zaman kashe Aujourd'hui, le plan qu'on présente, il est à peu près de 900 euh, millions de gero ya ce mun dace da cewa za mu kashe kuɗaɗe har miliyan ɗari tara na yaro domin farfadowa da gudanan harkoki na tafkin cadin shi ma sakatare janar na wannan taron ya ce kwanakin baya a yayin da ake gudanar da wani taro a ƙasan faransa na canjin yanayi na karantawa ƙasashen da suke cikin wannan taron irin buƙatu domin kashe wanda tafkin cadin yake ciki musamman ma ƙasashen da suka ci gaba a halin yanzu dai a cikin taron an dace cewa za a yi wani sabon yunkuri domin farfado da haɓaka noma da kamun kifi da maki Da domin ci gaban tattalin arzikin kasashen da suke amfanuwa da tafkin chadin kasancewan ya zama wajen maboyan 'yan ta'adda ko kwanakin baya 'yan ta'addan boko haram sai da suka kashe al'umma da dama musamman ma makiyaya manoma da masu sana'an kamun kifi kan haka ne na ta bakin alhaji sani canga shi ma masanin tattalin arzikin kasashen da suke amfanuwa da tafkin chadin ne ga abin da ya ce tafkin caji dai idan ka duba tafki ne wanda ka san talakawan kasashe uku da ka lissafa nan da kamaru da nigeria da niger suna amfani da shi kwarai da gaske shekaru da suka wuce kaɗan bayanan ɗin nan akwai wani ice da yake fitowa cikin ruwan ɗin ana ce mangov ya mame wannan tafkin amfani da mutane suke samu amfanin ya zo a gaske ya ragu kwarai da gaske na biyu kuma faɗin ruwan ɗin ma an duba cewa saka sakaci da su kansu wannan kasashe suka yi ya kawo babban tigas a wannan tafkin. Shi an bada kamar da kace miliyan ɗari tara na euro ka san wannan kuɗin ba sun ce ba zai yi isa amma idan dai aka tsaya aka fara kamar da muka ce za fara samun maganci wannan matsala da eh, talakan da suke amfani da wannan tafkin ɗin suke cika yanzu nan malam awa. Mahama Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Ƙasar haka yake kuma gaida awwal bari mu koma najeriya inda ake shirin binciken rawar da wasu sojoji suka taka a zabukan da suka gabata don ladabtar da duk wanda ya aikata laifi daga lagos baban gida jibirin gare ka babban hafsan dakarun sojin najeriya laftanar janaral tukur yusuf buratai shine ya alkawarin kafa wannan kwamiti domin tabbatar da da'a a tsakanin sojojin najeriya kamar da yake cewa a can baya Unfortunately, into the murky waters of politics will be done yace ko shakka babu an zargi wasu sojoji da shiga harkokin siyasa dumo-dumo kuma za mu kafa kwamiti domin gudanar da bincike idan kuma muka same su da laifi irin wayannan sojoji za su ɗanɗana kudar su yana mai cewa rundunar sojin najeriya ba za ta lamunci rashin da'a ba kuma dole ne sojoji su yi nesa da harkokin siyasa. rawar da sojoji ke takawa a harkokin siyasar najeriya da ya fito fili ne a lokacin zabukan da aka gudanar a jihar oshun da kuma jihar ikiti da kuma na shugaban kasa inda aka zargi wasu hafsoshin soji da ma kananan sojoji da taka rawa inda wani hafsan soji na bangaren leken asiri yana ɗi yadda aka shirya gudanar da zaɓe tsakanin wani babban hafsan soji na wata rundunar soji da ke jihar ikiti da kuma wasu manyan 'yan siyasa inda kuma aka. aka watsa a kofin sadarwar zamani a inda kuma a lokacin zaben shugaban kasa wasu sojojin suka taka rawa wajen muzanta dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar apc a wancan lokaci wanda kuma yanzu shine shugaban kasa muhammadu buhari a matsayin wanda bai halarci makaranta ba tare kuma da bacin fayil ɗinsa na aikin soji a lokacin yakin neman zaben da ya gabata to koya masana harkokin tsaro ke ganin ayyukan da wannan kwamiti zai yi tambayar kenan da newa kanal aminu isa kwantagora tsohon gwamna na mulkin soja a jihar kano da benue zargi cewa sun sa hannunsu a cikin siyasa to a al'adar soja dai na san za su binkita saboda su san na ɗaya ko gaskiya ne na biyu da waye da waye suka bada wannan umarni kafin komi na soja dole wani zai ba da umarni ko kuma wanda aka ce sun yi ko sun yi shi don kansu ne kana ga zai taimaka kenan wajen kawo ƙarshen irin wayannan matsaloli kenan to da yake tun da aka yi zargin al'umma ba su ji cewa soja ta ce upas ba to kaga yanzu wannan zai share yani da doubt da ke cikin magana. Wannan kwamiti da babban hafsan sojojin Najeriya ya kafa na karkashin jagorancin manjo janar Adeniyi Oyebade ne wato babban hafsa a rundunar soji ta ɗaya da ke Kaduna a inda kanal Ɗanladi Salihu zai kasance sakataren wannan kwamiti baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos a Najeriya. a gaida baban gida yanzu kuma bari mu koma gefe guda halib majimrau ta gabatar mana da shiri na gaba Masu sauraronmu da wannan maraicen talata Assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda yau kuma kai mu jihar Naija a ƙasar Najeriya. To a wannan hili dai na noma tushen arziki kun sha jin tattaunawa da manoma da kuma makiyaya walau na shanu ko awaki ko tumaki ko kihi. Amma a wannan hili ba ku taɓa jin hira da mai kiwon tsuntsaye ba sai yau Allah ya haɗa mu da shi. Na mishi tambayoyi da dama, ta farko ita ce mai sunan shi, sannan wani aiki yake yi kuma me ya haɗa shi da kiwon tsuntsaye. To alhamdulillahi sunana dai mun tare mana da tsuntsaye tun gambunu, ƙaramar hukumar Rijau ta jihar Niger a arewacin tarayyar Najeriya. Ina aiki a ƙaramar hukumar Rijau ƙarƙashin Department na Finance and Supply na ƙaramar hukumar Rijau a nan ne nake aiki a matsayin Finance Clerk. musamman ni zance na tsuntsaye ko kuma zance na harkar noma ba bako ba ne a gare ni saboda mutumin ƙauye nake na tashi na iske uwaye da kakanni suna yi to kin ga zai zama ɗi ta taɓa karatu kin idan an taɓa aikin gwamnati sai kuma a taɓa noma da kiwo kiwon tsuntsaye eh, tsagoron su kuma gaskiya na samu amfani fiye da biye da mutum ke zato. Kamar waɗanne irin tsuntsaye kake kiwo? Alhamdulillah ina kiwon kanari, ina kiwon hasbiya, ina kiwon tantabara ina kiwon pirate a kenan ina kiwon dawisi ina kiwon dinya ina kiwon tsuntsaye kusan nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i suna da dama malama halima me ya baka sha'awar runguma wannan al'amari na tsuntsaye malama halima abin da ya bani sha'awa runguma harka na tsuntsaye kin san kowane mutum da abin da yake ba shi sha'awa a rayuwa za ki ga wani yana kiwon kura wani yana kiwon zaki wani yana kiwon maciji abubuwa dai daban-daban sai ni na ga tun da na tashi babu abin da yake burge ni irin su sai ina karatu bana da wani sana'a wanda ya wuce min karatu neman ilimi shine guri na amma shi wannan tsuntsun idan ina tare da su suna cire mini cewa akan zo wurare daga yawa daga wurare daga wurare daban-daban ya wuri birnin kebbi lagos kaduna ina ne a sai tsuntsaye wuri na nakan zuwa nima in sau sai na ga wannan fila wani arziki ne wanda Allah ya bani na ɓoye wanda ban san da shi ba dan boko dai nake ban san abin da Allah zai yi ba zuwa ga malama Ali yawa to malamin tari wannan kiwo da kake na waɗannan tsuntsaye a gona kake yi koko a ina kake kiwata waɗannan tsuntsaye alhamdulillah malama Halima kan yi shi ne a garin mu na Bunu karamar hukumar Rijau kilomita goma sha uku daga karamar hukumar Rijau kuma daga nan nukan yi shi ne a cikin gida inda na shaka a baranda haka da sauransu da yake gidajenmu na ƙauye suna da girma duk da yake ba ina yawan zama wurin bane amma duk sanda na zo ana kula da su ina da masu kula da su masu kula da su da masu ba su abinci da komai a haka nake kiwon su kuma a haka nake samu amfani abun akan zo daga Lagos daga wurare da dama yanzu nan haka idan kika buɗe Facebook kika shiga mu tare tsuntsaye za ki same ni ina amfanin waɗannan tsuntsaye ga masu sayan su alhamdulillah amfanin su shine kamar yadda na gaya miki kamar yau akwai kanarin sun kasu kashi kashi akwai mai bugu biyu akwai mai bugu uku uku akwai mai bugu hudu akwai mai biyar akwai mai shida har sha biyar akwai wanda yake mu masana mu masu kiwon wa'annan kanari muna da kungiya a zaria na kiwon kanari muna da kungiya a kaduna na kiwon kanari muna da kungiya ta kasa baki ɗaya ta masu kiwon kanari duk wanda ya saya ya san amfani shi ana yin cata da shi ne za a ista wasu sukan sayan ma turawa su fita da su a europe a je a yi kiwo kamar england in nan haka ko america ko canada ko australia ko mexico akan yi competition a ce wanda ya kawo point shi zai dauka sai a kara wanda ya bugu sai san ya dauka yadda kika san ana wasan tennis ko wasan football confirm za ki ga wanda ya fi haya su ko shine zai ɗauki wannan zai ne zai zama champion kuma shi zai ɗauki wannan motan ko tsaban kuɗi tsagoro wasu sukan sa kuɗaɗe masu dama wasu sukan sa miliyoyi a competition tsakanin kanari da kanari kuma wanda shi sai ya ci ma'ana dai cata suke yi da shi kawai kai tsaye ina mai tabbatar miki anti na halima kanari wani tsuntsu ne mai wata baiwa wadda Allah ya bashi wanda bai ba kowane tsuntsu ba ni da iya nazarce-nazarce na saboda ɗanɗan kanari yakan iya ɗaukan kukan tsuntsu uba kilomita goma sha hudu rata tsakanin su kilomita goma sha hudu idan dai zai ji abin da uban zai faɗi shi dan dan zai ɗauka ko da ba shi ya yi shi ba zai yi abin da shi uban yake yi dan dan ka ka ɗauke shi ka kai shi wajen uba ko kuma ya ji yadda uba yake to haka zai kama yi shi yasa wannan ciwo ne mai amfani kuma tsuntsu ne mai baiwa wanda yake dan karami ne idan jiya gaji ba a ba ne ba zai fage da dariya dan musisi ne hakan nan amma zai ji na dubu ɗari na dubu ɗari biyu na dubu ɗari uku idan kika zo ka Kaduna ko idan kika je Zaria zaki iske waɗanda suka azurta akan shi ko sun sayi manyan motoci wasu sun fita waje wasu sun yi aure sun yi gidaje sun yi komai sun yi karatu sun yi komai kuma akan wannan sana'a na kanai. Idan Allah ya kai mu rana ta yau za ku ji ƙarashin wannan tattaunawar da mutari manajan tsuntsaye Rijau. A wannan lokacin idan Allah ya kai mu za ku ji wahala da kuma daɗin kiwon tsuntsaye. Yanzu a madadin mu mutari manajan tsuntsaye Rijau da mai haɗa mana sauti June Leathers Gresham ni ce taku Halima jimrau ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai kuma mun sake haɗuwa da ku nan gaba kaɗan. cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda yau zai mai da hankali akan matsalolin da 'ya'yan talakawa ke huskanta wajen neman shiga jami'o'in arewacin Najeriya. To a gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. zan fara ne da sakon muhammadu gangarawa karamar hukumar gangarawa jihar jigawan najeriya kace voa hausa a gaskiya taron bita da ofishin jakadanin amurka a najeriya ya shirya wa 'yan jaridu da masu magana da yawon gwamnati abin yabawa ne kuma taron zai kawo sahihin labaran da ake so a yada duniya don al'umma su ji nadin shugaban hukumar efcc ibrahim magu da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi ya dace allah ya sa albasa ta biyo halin ruwa daga alhaji umaru forever gashuwa muna taya farfesa mahmud yakubu murna a matsayin shugaban hukumar zaben najeriya da fatan zai kwatanta gaskiya da adalci ubangiji allah ya taya shi riƙo ya kuma yi masa jagora amin sako daga malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri shi kuwa ilyasu muhammadu tungar bako cewa muna taya hajiya jummai alhassan murna a matsayin wadda ta lashe zaben gwamnan jihar taraba da fatan za ta kwatanta gaskiya rikon amana da adalci allah ya taya ta riko kuma yi mata jagora amin yunkurin gwamnatin shugaba muhammadu buhari na bunƙasa harkar noma a najeriya ya yi daidai ina fata 'yan arewa za mu rungumi wannan tsari domin kuwa noma ita ce tushen arziki a cewar shamsu habibu azari daga karshe sai wacce ta fito daga muhammadu salihu ƙauren namoda kace assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka dambarwar da ke faruwa tsakanin jami'an tsaron farin kaya na dss a najeriya da tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara a kan harkokin tsaro kanar samba da suki abin kullum sai kara dagulewa yake yi ya kamata waɗannan ɓangarori su samar da mashala tsakaninsu domin wannan dambarwa ba za ta haifar musu da ɗa mai ido ba. To da takaitattun labaran muka kawo koko dai da wannan muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin kafin yi sallama da ku muna taya iyalan injiniya Salisu Yakubu da Mr. Alex Ali Adimi da za a ɗaura auren 'ya'yansu Dauda Salisu da Monica Alex ranar Asabar a majami'ar Ikwa Hausa Lambatu koko ta biyu a Kano. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu sai a dakaci su Halima Jimrau da Jamila Fage da za su gabatar mana da shiri na gaba na yau da gobe. wanda shiri ne da ke tattauna al'amuran da suka shafi matasa da sauran abubuwan zamantakewa muna godiya ga shi alex brown da kuma indiniyanmu da suka taimaka wajen yin nasarar kammala wannan shirin